izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba wani ba zai koka ba ita in zarzo kai kaiminta kuma ba ta uya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba amma duk lokacin da ke neman kuɗi ba ni ke tambaya ba in baki me yasa wannan kan biki tambayar ba ko kina tunanin cewa in kin tambaye ni ba zan baki ba haka ne dama ba komai bane ba na son yawan tambayan ka ne saboda ina ganin cewa yawan tambayan zai maka yawa shi yasa ban tambaye ka ba Allah ya taimake ka ban yarda da wannan maganar ba kina da wata manufa a ranki wadda mai yiwuwa sai a nan gaba zaki iya nunawa a takaice dai sara wannan kutse da kike yi akan al'amuran da ba su shafe ki ba sun ishe ni duk inda kuɗin su yake na baki nan da awa biyar ki tabbatar da cewa kin nemo su kin dawo da su kada ki wuce daƙiƙa ɗaya bayan awa biyar ɗin nan sannan daga ƙarshe ki je gidan kuɗin nan tafi <gasps> yanzu aliyu ya kake ganin zamu bullo wa mutanen nan tun da gaba ɗayansu kana ganin kowa ya zo mana da turjiya wallahi ni solari ba ni da wata hanya da za ta kai mu ga cika wannan burin namu kai wato ni na kasa gane ma mai mutanen nan suke nufi a ce kamar kai aliyu jini mai girma matawalle ka zo musu da bukatar za ka yi abu a ce wasu 'yan da sun zo sun yi bake-bake kai aliyu dole ne mu samu wa kanmu mafita in ya so ga jibirin nan sai ya zama abokin tafiya a gare mu gaskiya na ji daɗin wannan maganar da kai min solari saboda har in muna so mu cika burin mu gaskiya sai mun tashi tsaye ba komai aliyu mu je gida kawai za mu samu wa kanmu fita insha Allah Allah ya sa izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa <laughs> wai wallah na wai wallah na shiga wai wallah na na shiga sa ne asiri ha <laughs> kai ayu kaga uga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu je mu je su ya su ya ka mu bada su ya ba su ya mu ana bada hannu kawai bi fit mu wuce shi Hello Yusuf An sauke injin motar nan ne? To da Allah ya sauri a sauke shi nan zuwa. Yawa. To, yawa gashi nan ya to kawai ba shi ya wuce, ba shi ya wuce, shi ya wuce. Kai? To wai me kashi ma kan jakshin ma? Ikona, ikona Ali mu canja layi, mu canja layi. Wannan wani irin masifa ce ne. Ko bin me yake yi ne, uga? yanzu Aliyu da a ce oga ya gan mu ya kenan in Allah ya dama mu ba zai ga mu ba ni kawai Allah ya mana katanga tsari karfe da oga gaskiya haba wannan ai masifa ni da me tai kama akwai matsala fa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma abin da zai baka mamaki ko ina muka je sai mun gan shi wannan wace irin masifa ce an ya oga ba fatalwa bane ba kai gaskiya oga yi ne wallahi eh, ya dace ya sabo wani ba zai ko gaba kai inna lillahi wa inna ilaihi yanzu dai ga dai ya ce in karɓo dubu goma a haka ga to a kuma da haka ga fuskarsa haka dai uwa bai ɓaci ba to kuma in na je zan karɓi dubu goma nan kai wannan yarinya kuma ta ce haka surutu tana bi na dubu biyar ban ba ta ba ina shiga ta taya min da balihi kenan mutunci na ya zube a idansa zai ce har yanzu ban shiri ba ga kwaɗayi ga kwanan yunwa <laughs> ga ga koshi ga kwanan yunwa in je kuwa ka ai zuwa zan kai ba zai yi ba ba za ni ba saboda in na je matsala ce za ta ba Bulan tashi ya kama ruwa. Kar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Karbi na ƙara gwada nan ko oga na gani ko Allah zai sa ya ɗauka. Shi so ba zai ba. yau kuma da wannan muka tashi kenan rana ta kwace mana Mala Haruna. Na'am, ɗan kai daɗe. Ya dai lafiya na ganka haka? Wallahi ran kai daɗe ba na jin daɗi. Ba ka jin daɗi? Kana azumi ne? Eh ran kai daɗe. Ina yin azumi. To ai shi watan azumi wata ne mai falala a cikin wata goma sha biyu na shekarar musulunci. Allah ya fitar da watan Ramadan a cikin waɗannan watanni ya fifita shi kan waɗannan watannin. Azumi wata ne na ibada kuma mai falalar gaske. Sannan wata ne waɗanda ake ‘yanta bayi a cikinsa. Sannan a cikinsa aka saukar da Alƙur'ani mai girma. Sannan wata ne wanda ake riɓanya ayyukan alkhairi ga bayi. Sannan ana so a yawaita karatun Alƙur'ani da zikiri da kuma istighfari. wata ne waɗanda ake son bayi su nisanci ayyukan sabo domin wata ne da ake samun kusanci tsakanin bawa da ubangijinsa amma kuma duk da haka ubangiji ya yi wannan rangwame a kansa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da kansa a cikin suratul baqara a cikin aya ta 182 zuwa ta 183 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Ya ce ya ayyuhal Hallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutuba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun yace ya ku waɗanda kuka imani da Allah an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta ma magabatan ku yace ayyaman ma'adudat saboda wasu kwanaki ne kididdigaggu faman kana minkum maridan aw ala safarin idan ɗayan ku ya kasance cikin halin rashin lafiya ko kuma cikin halin tafiya Fa'idda tun min ayyamin ukhar to ya ɗage yin azumi ko kuma ya sauke yin azumi zuwa kwanakin gaba domin hakan shi ne ya fi alkhairi a gare shi kuma sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama idan har ba za mu iya rama wannan azumin ba to mu ciyar da muskini saboda a cikin alkur'anin nan dai Allah subhanahu wata'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ce la ikra din babu takurawa a cikin addini sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da bakin sa ya faɗa ya ce addinu an nasiha saboda daɗin mu da kyautatawa irin ta mu da tsari irin na addinin musulunci babu takurawa idan kana halin rashin lafiya an yadda ka aji azumi idan kana halin tafiya an yadda ka aji azumi sannan Malam haruna hadisi ya zo daga abi bakar dan abdulrahman wanda ya karɓo daga sashin sabon manzan Allah cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane a cikin tafiya a shekarar da za a buɗe makka da su buɗe bakinsu su sha azumi sannan an karɓo daga hamzata bin amru al-aslami ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ma'aikin Allah haƙiƙa ni mutum ne mai yin azumi shin na yi azumi a halin tafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ga dama kai azumi idan ka ga dama ka bude baki da wannan ne za mu gane cewa yin azumi da rashin yin sa a halin tafiya ba aibu bane sai dai idan baka yi azumi ba a halin tafiya to ka dace da sunna saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da haka saboda haka malam haruna ina umartarka ko kuma ina baka shawara ko kuma ina baka yaƙini cewa aji azumi a gurin wanda yake rashin lafiya ko yake halin tafiya ba laifi bane ba kuma hakan kada ya sa a zuciyarka gaji cewa ka aikata wani laifi ko ka samu wani rauni ko ka ji wata gazawa ce a tattare da kai a cikin zuciyarka saboda addini annasiha addininmu mai sauƙi ne kuma ya yarje mana yin haka kuma ko a wurin Allah ba ka da wani laifi saboda haka a halin rashin lafiyar da kake yanzu za ka zuwa ka samu abinci ko kuma ruwa ka sha domin ka tsira da lafiyarka addini ya yadda kai haka amma idan har ka ji cewa za ka iya kai azumin nan ba tare da ka halaka ba to za ka iya bari har a sha ruwa samu dace amin na gode tana sarrafa malam Umar Hashim wani ba zai koka ba ita in zarzo kaiminta kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa kin ga abin da ya sa Umar Hashim yake burge ni saboda tunaninsa da kuma hangen nesa kin ga rashin kuɗin na a cikin ma'aikata ba zai hana a yi albashi ba amma saboda tausayawa da yake yi wa mai girma mutawalli hakan ya sa ya kiwa ma'aikata albashi haka ne shi yasa aka ce idan za ka ba mutum shugabanci ka ba wanda ya cancanta saboda zai rike maka gaskiya da kuma amana wannan dalilin ne yasa mai girma matawalla yake jin daɗin aiki da umar hasha kuma a koyaushe yana yaba masa akan amanar da ya bar masa kin ga yin haka ai ba zai zama laifi ba haka ne ranke daɗi allah ya sa mu dace Amin da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. suna faruwa Ai dole ki zuwa ma'aikata, tunda ya san abin da ya aikata. Ka san Allah, wallahi tallahi da ni ne. Na samu wannan miliyan biyar ɗin <laughs> wallahi da labari ya canza na rantsi da Allah ma'aikatan nan ba mi ƙara gani na in ne fijo ha ba malam ai na shiga gari kenan shi kuma wannan malam Umar Hashim din saboda bin kwakwafi na tsiya irin nashi me ya haɗa wancan naira miliyan biyar din? da rashin yi mana albashi shi komai sai ya zo ya nuna iya yi da shi mai tsoron Allah ne a cikin mutane sarkin wa'azi kenan shi a ko ina dole sai ya nuna ma cewa shi ne Allah ne ka zo yana magana amana to mu albashin mu ba amana bane a wurin sa ina ruwan mu da magana wani miliyan biyar a fito kawai a ba mu albashin mu kowa ya tafi hudar gaban sa miliyan biyar su ta shafa ko ta shafe ka ha ina fa ina ta shafe ni ha hawa ni wannan miliyan biyar da ni same ta ma wa ma zai kara jin labari na <laughs> hawa <laughs>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 mun sadu ikon Allah mai takama da ayar Allah mai takama da roƙon Allah mun sabi'u mai roƙe jama'a assalamu alaikum sunana malam sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi wannan jawabi da zan yi ma bayan Allah wanda Allah ke jarabta da masiwa ta ciwon jinnu baƙi iska Allah ya kawo waraka Allah ya kawo sauƙi ciwon duniya in ba na asibiti ba na bakin iska wannan jawabi da nake yi idan mai bakin iska yana nan yana kallo na a yanzu haka idan ya kalla in dai akwai iska bakin iska cikin jikin shi zai ji faɗuwar gaba ko zanzana ko ya yi wani kara ko ya faɗi saboda ya ga abin ke tada mai hankali saboda iskan ya san kowane ne mu haka Allah ya halice ni ban koya ba ba koya mana ba haka Allah yake yin al'amuran shi sannan in Allah ya yarda idan kana fama da masifa cikin jikinka sharabtawa ta rayuwa wanda ko a tura ma ko ka gada jikinka yana ɗauka ciwo kai baka san kowane irin ciwo bane to da farin kana iya zuwa likita asibita a duba ka idan an ga ciwo amma magani idan ba ga ciwo kuma ka ɗauki wannan lambai ka kira ni ka bani sunan ka nan take akwai abin sadaka wanda zaka bada a take za a gaya maka in akwai ciwo na iska zai zo take a gaya maka nan wurin wuri kaza wuri kaza naka na cikin jikinka yana ma ko kuma a wuri kaza wuri kaza ne iska yake zamane a jikinka kenan idan Allah ya sa an tabbatar da iska ne sai kai kokari ka je wajen wani bawan Allah wanda kai da shi ba dole sai ni ba in Allah ya sauke ma mai magani ne na bakin iska na kirki ne sai ma magani wanda ke kasar waje wanda nesa sake su da kasa ake musu a take da kasa za a yi magani a raba ka da bakin iska wanda kuma ke konan cikin gari kake mana cikin gari guda ta waya za a cire ma iska take in Allah ya so yarda da ka kira aka ce maka ga abin da ke da kwai na iska yana cikin jiki riƙe wuri kaza da ka riƙe na wurin za iskan da kanshi zai bayani aka yi in gamuwa ne aka yi in na garo ne shi zai gai labarin da zai gai ku kaɗai ku san shi sai Allah ne ba san shi ba haka Allah ke yi al'amarin shi sannan idan ka ɗauki lamba aka ce maka malam sabi'u ne sai ka ce mai maganin shaidanu shi kadai ni ba haɗa aiki na da wani wani aiki maganin bakin iska ne kadai ake yi sunana abdullahi alhikima shugaban cibiyar haɗawa da kuma sarrafa magunguna na gargajiya wanda suka dace da zamani da kuma magunguna na karantarwa addinin musulunci wanda muka shahara a faɗin duniya wajen samawa al'umma magunguna kuma su samu sauki akan su da izinin Allah. Wannan cibiya ta alhikima tana farin cikin sanar da al'umma sabon ingantaccen maganinta da ta kirkiro kuma ta buga shi a kan ilimi mun sarrafa wannan ingantaccen magani matsalar olsa da kuma ciwon zuciya duba da yanayin da muke ciki da kuma abin da muka tunkara na ibada ta azumi wanda ya sa muke gabatarwa da al'umma wannan magani irin mutanen da suke kasa yin azumi ko kuma in sun ɗau azumi yana ba su wahala ko kuma kwata-kwata ma ba sa iya azumin saboda larura ta olsa wanda mutanen faransa suke ce mata estoma to cibiyar alhikima ta kirkiri ingantaccen magani da izinin allah wani ko da ba ka iya yin azumi in kai amfani da wannan magani za ka yi ibada tare da yan uwanka musulmai da izinin ubangiji ana samun wannan maganin ne a babban reshen mu da yake cikin jihar kano a nan sharaɗa phase 1 kusa da bankin uba da bankin union ko kuma ka kira wannan lambobin waya namu da kake gani inda za mu iya aika maka maganin a duk inda kake a faɗin duniya ko kuma inda mu suke a tarayyar najeriya wannan maganin akwai na ruwa akwai kuma na gari muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladar wannan ibada da za mu yi ta azumi kuma ya sa wannan magani kamar yadda muka gwada sa muka jarraba sa muka ga aikinsa ya sa duk mutumin da ya yi amfani da shi ya samu waraka ya samu lafiya kuma ya yi ibada cikin kwanciyar hankali da nutsuwa tare da 'yan uwansa musulmai. Assalamu alaikum jama'a barkamu da wannan lokaci na yau kowa fatan alkhairi. Ina so in tallata hajata wato sana'ata kasuwata a ba alfahari alhamdulillahi wani buri ne wanda nake da shi sosai da daɗewa kuma Allah ya cika min shi shi nake so in tallata ku taya na farin ciki a Lamsar Furnitures inda muke sai da kayan gadaje na ƙasashen waje masu kyau masu inganci don mun takaita muku wahala ta ku je ku kawo muna kawo muku su akwai gadaje akwai kujeru kayan kicin muna da labulaye cottons kenan muna da abubuwan gida da abin da ya danganci gida muna da su banda kayan furniture muna da kayan yara maza da mata muna da jakunkuna da takalma na mata akwai kayan yara jarirai irin sabon aihuwa haka so duk za ku zo ku same su a ansar furnitures muna nan akan titin asibitin nasarawa to idan kuna neman ƙarin bayani ta yadda za ku same mu muna nan a instagram page ɗinmu um, official samira ahmad akwai numban waya 08026030926 za ku neme mu a wannan number, za ku yi mana whatsapp a wannan number, sannan kuma za ku iya yi mana dm ta official samira ahmad yawwa ku bulbulo mana kuɗi mu bulbula muku kaya muna finishin na gida interior decoration contract supply duk muna da muna yi kayan toki kowa ya san kayan toki kaya ne masu kyau ku bulbulo kuɗi mu bulbula kaya muna nan muna jiran ku <laughs> jaki ku aza masa gangami al'ansar furnitures gidan kayan daki har kicin interior decoration na tsallar kayan zamani inna lillahi farida farida ko cikin ne kira umar hello umar na allah kai sauri ka zo jikin farida ya tashi to assalamu alaikum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 alaikum salam na kowa eh jibril ne na kowa aikin banza aikin wafi ba wata gama ba an watan hede kawai din a wata nasu surutu da ake supplying da kuɗi a wajen Umar Hashim ɗinnan Allah ina da rabo. Wahi kenan sai dai ka ga na na fi so gari ba ko kuma kujerar ta kama ma gaba ɗaya a garin. Hello? Wai me kake damuna ne da Allah? Na kuwa, don girma Allah ka tsaka saurare ni. Akwai matsala ne. ina jin ka me me ina nan yan kidnapping suna buƙatar kuɗi sannan ku zo karɓe ni dan Allah kai kaɗai ne ka san sirri na ka taimaka mu wai Allah eh da kace kidnapping wai Allah dan Allah kai ka nuna musu kace ka sani dan ya rasulullahi in kana kaunar Allah ne eh, ka ka gaya musu dan Allah kidnapping to shi a ina ya je haɗu da su ba dai wanda ya san maganan nan wannan tana a cikin

wallahi ba ta ku nake ba bala'i ne ya faru a kaina bari kawai in cire layi na kawai saboda kasi yi turaka su zo su wannan su same ni yo Allah Allah isa ba zai faɗe ni ba Allah isa ba zai faɗe ni ba wallahi na san irin mummunan dukan na suke ma gahi jajaje yanzu jikinsa yana nan ya jajaje Allah Allah isa Umar Hashim kai ya ji ni ba na kauna a ce za a tura ni gurin eh ai ta nake Umar Hashim ne ranka kai dade! a ba shi bane ashe Ôi là Oh mu za ka hankali? mu za hankali? idan a ƙara kiran lamba babu wani labari mai daɗi sai na fasa ma kafa a nan gurin. ranki ya daɗi hukuncin da umar hashim ya yanki ai akwai adalci a ciki ko? i wallahi to aikin san adalin shugaba adalin hukunci yake yankewa haka ne Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Sannan ku ranke daɗe. Na kowa lafiya kuwa? Eh, wallahi lafiya ta kalau wallahi. Wallahi. Wai. To ai na ganka kaman ba a nutsa kake. A ah, wallahi a nutsa nake me kika gani? Wai nake dade ikon Allah. Nace ku ne masu zama a gida kuke jin rediyo. Nace ya yanki da nafin ko suke yin suka kama mutum. Wai na kowa kenan to kai ku mi hada ka da yankin nafas wallahi ba abun Allah Allah su ku. <laughs> wani ne zai hada ni da su ma Allah ya tsare Allah ya kiyaye wai amin hmm. na kowa ko wani labari ka ji ne a gidan rediyo shine ya daga maka hankali har haka wallahi ba wani labari kawai dai wani lokacin ne kin san tunani yana zuwa mutum lokaci guda ya ji ya hwado mu kawai da tuna da su wallahi ranki daɗe ko suka kama mutum wace iriya azaba sai kai ma wai Allah kiyaye mu taɓeja kai ko ka san kalar azabar da yankin nafas idan suka kama mutum suke mai kuwa ai har ka tuna man da wani makocin wato lokacin da yankin nafas suka kama shi in ka ji azabar da suka mai Allah su ne su dama mai kashi ya sha su ba shi fitsari ya sha sannan kullum sai sun mai dokan alatsi ne uwar mai ƙarya su farfasa mai jiki abin da ya ba daɗi sannan suka buƙaci miliyan goma sannan aka ba wani ɗan uwan shi kai miliyan goma ƙarshe ma ɗan uwan ma riƙe shi suka yi shi kwa da ya dawo ma ƙarshe sai mutuwa ya ba kuɗin wancan an riƙe shi shi wanda ya da shi ma ya mutu Mutuwa ye? ƙwarai ko wallahi makocin naku kuma wallahi an gaya maka mutanen nan sai dai kawai a ce Allah ya raba ka da su saboda masifa ne su na ce anya nake jin yau ranka ya daɗe bai zo ba ko? Na kowa kamar wani ran ke daɗe kuma. A Umar Hashim mana bai shigo ba ko? Kamar ya bai zo ba ga mutum can a ofis ɗin shi. Allah ya sa dai ne ba za a tura na gudan nan Na kowa yau fa ni fa gaba ɗaya ban gane maka ba ko akwai wani abu ne da ya faru da kai. Yau na tuna ma ashe yau ba ranar ma aiki na bace. Kamar ya ba aikin ka ba yau dutin ka ne fa ko ka manta ne. Yau duti na ne. Kake zancen kuma zaka tafi gida. Au, eh, au. Bari je kawai. To, gaskiya mutumin nan ina ga akwai abin da yake damun shi. Ba ki ga yadda yake bari ba? Aikin sannan kuwa akwai labarin da ke cikin shi, bai so ya sanar da ke ne. Don yadda ya shigo haka a tsorace kin san shi kunnan gari ne to Allah dai ya kyauta amma akwai wani abu wallahi sai ya bari yake baki ga gumi har gangaro mai yake yi ba Allah shi kawai yake ya mai lambar saboda zurfai ranki daɗe ranki daɗe jibrin ne babu lafiya ranki daɗe babu lafiya ina wani yan gidana biyu suna buƙatar kuɗi sannan a karɓe ni ki taimaka min ranki daɗe eh, eh, eh, kara gwada ba ta gane ba mai gida ko da sau ɗaya ne a ƙara ba shi dama bar ma ci na gode hakika ka yi hangen nesa da ka kawo shawara cewa ya kamata kamfani ya ƙara sarrafa wasu nau'in abubuwa daban-daban kamar su irin su riɗi zoɓo da sauransu zan yi magana da shi umar hashim ɗin kuma zan yi ƙoƙari ga cewa na fahimta da shi alfanun yin haka na gode sosai dadi amin sannan kuma kai haƙuri akan wato ƙin karɓar shawararka karkasa sa ɓacin rai ko wani kullaci a cikin ranka babu komai dadi wannan ai kai tunda ka fahimce ni shikenan tunda za a aiwatar da abin da nake so a yi ai ba matsala na gode sosai dadi yawa insha Allah sannan nan gaba ma idan ka sake samun wani abu da kake tunanin cewa za ka ba shawara a kai irin wannan wanda zai sake haɓaka harkar kasuwancin ka sanar in Allah da za ka karɓi shawararka to shikenan dadi. na gode Allah ya ƙara arziki Allah ya albarka. zar suna faruwa a kasi mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Umar Hashim. Ranka da barka don lokaci. Barka da ya aikin kuma ya fama. Alhamdulillah. So, da na yi zuwa a ma'aikatan ne? to kuma dai kawai sai ni ma ni shawara wanda ka zo ka same ni a gida to amma dai lafiya ko bai. okay to shi shikenan ba matsala insha Allah to sai ka zo Assalamu alaikum. Wa alaikum abu yana damun ka. Lafiya kuwa? Babu komai. Bismillah zauna. Yana ganki kin zo da kanki mai kwanki turo a kawo fayil din. Zuwa da kaina ba yana nuna wani matsala ba ne. Ka sanar da ni yanayin da na ci karo da shi a kan ka. Ba wani abu ne ba. Mahaifinku ne ya kira ni a waya. yace yana son gani na yanzu dadi kuma a daidai wannan lokacin yake son ganin ka kadde ko kinga karki tsammanin waccan magana ce karin ji ko ya aliyu ne ya je sanar mishi da wani magana a kanka a'a karki tsammanin haka ki bari idan na ji na samu shi yallaɓe din ko mu kenan ma zan ji insha Allah. Shi kenan ranka ya dade. Ban fail Na gode sai an jima. ruwa ruwa Timok. kai je ka kawo masa ruwa kaɗan ka fara gani mutukar ba mu samu kuɗin nan ba wahala ma yanzu ka fara shan da wallahi. Allah. kashin mu ya bushe a cikin gidan nan amma abin da nake so da ke ta da hankalinka kana ji na ka kwantar da hankalinka zan samu wannan guda biyar su sha Allah ina jin haka a raina solari amma ita hajiya sarin da za ta fita ta ce min fa ba sakin ta yi ba ya ce ta tafi gida ne kawai saboda abubuwan da ta yi masa sun bata masa rai kai ba ka da hankali idan kuma bayan ya ce ta tafi gida ya sake ta daga baya fa kaga kenan mu aka bari a ruwa solari na gaya maka hajiya za ta dawo cikin gidan nan sannan kuma za mu ci gaba da yin plan ɗinmu daga inda muka tsaya kamar tana cikin wannan gidan. To shikenan Allah ya sa haka. Ta shaida mu kuma lokaci yayi da za mu yi wani abu akan abin da ya kai mu ma'aikata. Ba za ka gaji ba, mu ba za mu gaji ba. wari kaman fitari. kuma a haka za ka shanye shi ba wallahi sai ka shanye shi tas ai tsarin ne kuma sai ka shanye shi a haka za ka sha shi ba dai ka ƙi ka ba mu haɗin kai mu samu kuɗi ba to wallahi kaɗan daga cikin irin nau'in azabar da mu dinga gana ma kenan Allah ya ka shanye shi wani magana tu, tu, to to 막상에 사람 죽었던 얘기인가 봐다. kai ba kai kala a jebo ba a ga a jebo ta ganin idan ka anan in dai baka ba mu haɗin kai mun samu da lanke ba mutukar ba za ka gaya mana hanyar da za mu samu kuɗi ba azaba kala kala a gidan nan ba wacce ba za ka ba yi ma shiru tun da ka shigo gidan nan ka san gidan nan akwai babu wani abin da bamu da shi na more rayuwa yacce ka nuna mana mugunta haka za ka yi tashan azaba kala kala dan gwaggwanka zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba assalamu alaikum wa rahmatullah sunana yusuf shugaban cibiyar alfa'ida islamic medicine mun gode wa allah ga irin samun waraka da ake yi a wannan cibiya domin ba da magunguna akan dukkanin cututtuka da suke damun al'umma cibiyar alfa'ida ta tanadi magani na musamman ga masu fama da ciwon hanta cutar hawan jini ciwon sikila cutar koda da ciwon olsa wato gyamban ciki wannan magani da kuke gani mallakar cibiyar alfa'ida ce wacce take badawa ga masu fama da cutar hiv kuma su rabu da wannan cutar har abada insha Allah sannan ta shirya magani da zai magance matsalar rashin haihuwa sakamakon aikata istimna'i ko matsalar rikicewar al'ada tare da matsala ta low sperm count wato karancin kwayoyin halitta na cikin mani ina mata masu fama da rikicewar al'ada ciwon mara mai tsanani da matsalar sanyi na infection insha Allahu idan ka karbi magani daga cibiyar alfa'ida za ka yi godiya ga Allah mun tanadi magunguna domin kona matsalar aljanu iska sihiri sammu ko aiki aka yi maka muna warwarewa da izinin Allah ku garzaya cibiyar alfa'ida domin karɓan magani akan dukkanin larura da take damu ka karɓi magani akan farashi mai sauki ka samu waraka da izinin Allah ina magidanta masu fama da rauni na mazakuta kamar rashin ƙarfi saurin inzali ɗaukewar sha'awa tare da ƙanƙancewar mazakuta muna tura sakon magani a duk inda kuke a faɗin duniya bisa amana za ku iya ɗaukar nambanmu na whatsapp domin ku yi mana magana za ku same mu a babbar cibiyarmu da ke jihar kano gadon kaya cikin shayi plaza saman beni shago mai namba 85 a jihar sokoto muna emia yahya road cikin wadata plaza saman beni a birnin maiduguri muna abba ganaram cibiyar alfa'ida ta shirya tsab domin ku